Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne da mai fashin baki kan harkar siyasar Amurka Dr. Nasir Damowa, ɗan asalin Najeriya mazaunin Amurka. inda makon da ya gabata muka zanta kan tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump da wasu batutuwa da suka shafi masu neman tikitin jam'iyyar republican a zaben 2024 da ke zuwa a wannan makon za mu ɗora daga inda muka tsaya sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalu kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin muna tattaunawa ne da dr nasir damowa dan asalin najeriya mazaunin amurka wanda ke fashin baki kan siyasar amurka inda za mu dora da wannan tambaya ta gaba to dakta kwanakin bayan mun ɗauko tattaunawa kan batun shari'a trump eh, kuma sai muka ga ana bayyana cewa za a tuhume shi da eh. duk da cewa suna adawa da shi wajen neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican irin su hmm. tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie da tsohon mataimakinsa shi trump kenan wato mike pence da sauran hmm. gaggan 'yan jam'iyyar amma sai na ganin da nan sun ɗinke suka haɗe wuri guda suna goya mai baya suna cewa ana mai bita da kullun siyasa ne da aka wato fara tuhumar trump kan wannan abu da ake zargin ya aikata kamar hakan me yake eh. nunawa ga su 'yan jam'iyyar ta republican to abin da kawai mutum zai fahimta a nan shi ne wato idan ka diba polling da ake yi na eh, ainihin 'yan republicans wasu cikin wa'annan da suka fito wasu suka fi su ga 'yan takarar sun kai kamar su tara hmm. ko ko polin wanda ya kasa kasa ya nuna cewa trump yana da kashi hamsin cikin dari na ainihin republican party waɗanda ke son ke da ra'ayin shi so uh, kowane su abin da aka lura shine yana gudun ko da a ce kila wani abu ya faru trump din bai tsaya ba suna son to ainihin uh, ƙuri'un waɗannan mutanen nashi mm. to shi yasa kowane suka ga duk da yake kamin uh, a yi wannan abin nan gurfanar da shi gaban kotu da aka yi kamin wannan lokacin zaka ga cewa duk da gwamnan florida yana dan sukate te ga abin mm-hmm. ga jaridu da kuma abin na yada labarai kamar su rediyo da tv duk inda ya samu dama yana suka amma wani abin na fara akwai su suka dawo kuma maimakon duk da ke abokin adawa su ne na wannan primaries din sai suka dawo suna goyon bayan shi to wannan abu ba wani abu ne kawai suna tsoron fushin ainihin waɗannan ah, masu goyon bayan shi Trump ɗin har yanzu. Mm. Shi yasa kaga suna wannan abin nan. Mm. Suna taka tsantsan kenan dai. Suna taka tsantsan kwarai. Mm. to ah, masu fushin baki da dama a nan Amurka na hangen cewa wannan shari'a kusan tana ƙara wa Trump farin jini ne. Ah, kai ma eh. ka amince da haka ko akasin haka? Eh to tana su ainihin masu goyon bayan shi ɗin kasan ai um, eh, Um, masu zaɓe a ƙasar China duka ƙasar ce ke zaɓe. Amma kamin ka fito zaɓe dole sai ka ci firamare. To mm. su ainihin base din base ban san da ce musu da Hausa ba base Republican base na na abin na, na party din na eh, Republican. Wato tushen magoya bayan ita jam'iyyar. Na'am. Mm. to sun yi son eh, kashi a kowane lokacin da aka yi wani kirga kusan kashi tamanin da wani abu yake da to daga bayan nan ne da wasu suka fito dan rage amma dai har yanzu kaga an ce cikin mutum tara mutum ɗaya yana da kashi hamsin cikin ɗari ai kaga sauran kaɗan kaɗan kawai za su rarraba so gudun hushin nan nasu ga republican party har yanzu na farin jini amma ina idan aka yi ko yanzu nan duk da yake in kan lura um, joe biden uh, polin nashi shi kuma na eh, eh, yadda mutanen amurka ke son shi yana wajen kashi arba'in da haka cikin ɗari na 'yan amerika ke goyon bayan shi wannan shugaba biden to amma duk da haka nan in yanzu shi trump ne ya tsaya takara za ka ga cewa biden ya fi shi farin jini saboda shi trump waɗanda masu son shi 'yan republican party ne sannan su ainihin 'yan republican party 'yan akwatanta su da sauran masu jefa kura kamar democrat da kuma independence so su ba su ce kashi eh, talatin da ba cikin ɗari to uh, dakta za mu dawo kan maganar joe biden na ka taɓo batun shi amma ya zuwa yanzu cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta republican wane ne a cikinsu da suka fito yanzu kake ganin zai iya zama babbar barazana ga trump wajen neman tikitin jam'iyyar kamin a yi wannan gurfan um, gurfanar da shi aka yi ga kotu Uh, gwamnan Florida ne kan gaba. Wajen duk da shi Trump ɗin ya da cewa ne barazana da shi to in ka lura ai su ga kowa ba shi ba. Shi ainihin Trump ɗin hmm. Duk sauran ma da aka ce uh, wannan uh, Scott na South Carolina ya fito shi ma neman takara yana mai fatan alheri. Hmm. Haka ita ma wannan Nikki Haley ta fito ai shi ma ita ma abin da yake ce mata kenan amma mm-hmm. wannan yana fitowa to kamin ma ya fito ke suka shi shi eh, eh, wannan eh, ainihin gwamnan florida wato ron desantis kenan eh Dr. Nasir Damowa kenan ɗan Najeriya mazaunin Amurka da ke fashin baki kan siyasar Amurka. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu kan a madadin shi bakon namu da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya